الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في ارضه صاحب العصر والزمان ارواحنا له فداء ان شاء الله منا قرشن سوره فصلت kamar aya biyun ƙarshe muka bari bayan da Allah ta'ala ya ba da labarin mutum da ɗabi'ansa na butulci bayan an masa nema. Ah. yake cewa in ɗanɗana ma na farko dai ce ainihin shi mutum baya gajiya da yin addu'a na neman alkhairi in kuma shari ya same shi ya yanke kauna kuma in mun ɗanɗana masa rahama daga wajen mu bayan cutar da ta shafe shi sai ce wannan nawa ne wato kamar karfi eh, na ya bani ko ilmi na kuma ba na tsammanin sa'a mai tsayawa ce kuma in ma akwai ta ina koma wajen ubangiji na ina da kyakkyawa to wannan ba dai bayar da labarin ɗabi'an dan adam dai na cewa ainihin an masa ma kan butulci ne sai bukikon magana sai Allah ta ce ta ce qul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shikatin bayi ko ku gaya mini ma'anan ara'aytum kenan wato ku gaya ku bani labari <clears throat> wato ka ce ya masa ya kai wannan manzo ku gaya mini wannan alkur'ani in daga wajen Allah ne in kana min indillahi ma'ana wannan alkur'ani in daga wajen Allah ne kuma kafartun bi sannan sai ku kafirce da shi kuka ce kuka kibi wato ku gaya mini me zai zama halin ku kenan me zai zama makoman ku in ya zama alkur'anin nan gaskiya ne daga wajen Allah sai kuka ki sai aka kuma wajen Allah din sai ya tabbata shi ne aiko da da alkur'ani to yaya ai ashe wato a lokacin ba za ku zama ku ne kuka kimin gaskiya ba ko kan kangare mata amsa e ku ki wani ke to mai kuma zai biyo baya shikenan sai a ce wa'annan su ne kangararru wanda suka ƙi bin manzan da Allah aiko shi kenan ai sai kuma jaza'i ko to man adalu mimman huwa fi shikakin bayi wa ya fi ɓacewa fiye da wanda yake cikin saɓawa manisanci ma'ana ba wanda ya kai wannan tunda yanzu in aka koma wajen Allah ya tabbata wannan gaskiya ne ko kuma ku kun ki ku bi to kun ga kun riga kun ɓace kuma ina ake shirya a riga an wuce wuri ba dama kuma yanzu a gyaru wato kenan ana tunatar da su ne don hankalinsu ya nuna masu cewa lalle wannan ne gaskiya ne amma suna sabawa to idan sai aka ji to ya kuke gani idan haka nan ne ya makomin ku zai kasance to muna iya cewa ma ko a nan ma ko a nan ma duniya tun da waɗansu su a yi lahiran ba ta dame su ne to ko a nan duniya idan ya ya tabbata wannan shine gaskiya daga wajen Allah yaya makomar wanda ya ƙi kana tsammanin shi zai nasara abinda ake yi abinda yake kokarin ya hana shi tabbata sai gagara tabbatuwa don da masu ba su son ainihin abinda wannan mazai yake kira a gare shi ne ya zo ya tabbata don ya tabbata zai zama ya kawar da matsayinsu to in daga Allah ne zai gagara ne za a fi karfin Allah ne سنريهم آياتنا في an وفي hatta حتى يتبين lahum أنه الحق za mu nuna masu ayoyinmu a sassa um, ufuk eh, afa ga jam'in ufuk eh, ufuk shine makuran gani horizon kenan inda mutum ya hangi yan abin da yake iya gani eh, wanda zai ga cewa ainihin sama ta haɗe da ƙasa in a wuri ba ba tudu ba kwari in ya duba zai ga canza sama da ƙasa sun haɗe ya kan ganin sa kenan to in ya duba ko sashin nan eh, da'ira mai digiri 360 zai ga duk haka nan ne ya makwaran sa, to wannan shine ovok amma afak anan ya wuce nan wato a kowane sashi kenan kowane janibi ma'ana kowane janibi a wannan ya hada da sama da ƙasa za mu nuna masu mu a abubuwa na kasantuwa Eh, wanda yake idan suka yi eh, nazari za su gane cewa wannan wannan al'amari na Allah ne wato ne yana cewa ainihin shi manhajan alkur'ani akan raddi ga masu ja da shi ta hanya biyu ne na farko tsokaci akan abubuwa daban-daban wato eh, wanda yake nazarin mujarradin nazarin zai nuna maka wannan al'amari eh, gaskiya ne kuma zai nuna maka wannan bacin abin da ake gaya maka kamar nuna masu bacin kalili su da suke da iyayensu da kakanninsu na biyu shine dogaro bisa mantiki kubutacce wato hankali hankali wanda yake salimi wato wanda ya tsoro akan ka'ida wanda zai nuna wannan abu daidai ne ko wannan ba daidai bane kamar cewa wannan zai nuna musu cewa ai gumaka ba su cutarwa ba su amfanarwa saboda ka kaga ba za su iya zama iyayen giji ba kenan kuma wanda ya mai da taurari iyayen giji zai ga cewa to ai taurarin suna bacewa wani lokaci su bayyana su bace kuma mushirkan da suke cewa akwai akwai ta'addudin iyayen giji sai a nuna musu cewa to ai da akwai da abubuwa sun sun lalace da sauransu da sauransu wato kenan ayoyi ne wannan shi aka yi fassara shi kamar eh, yakan ba da wani rational fassara amma lalle eh, kasantuwan Allah ta'ala ya ce sanurihim ya nuna cewa wannan abu eh, mai zuwa ne mai kuma zarcewa yawa sanurihim ayatina fil afaq wato ma'ana za mu ci gaba da nuna musu mu a sassa daban-daban to wannan wannan za mu iya cewa har yanzu kuwa har yanzu ayoyi na ta bayyana fil afaq daban-daban to nan ce wa fi anfusihim da kuma su a kan kansu ma su a kan kansu a jikunan su kenan su ma shi ma har za su nuna masu ayoyi kaga akwai ayoyi a sashen da ke kewaye da kai gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa akwai kuma aya a kan kanku ku mutane yau da kullum abubuwa suna bayyana wanda za su nuna muku hatta ya ta bayyana lahum annakul haq ayya bayyana musu cewa shi gaskiya ne wato ma'ana ya bayyana masu cewa wannan alkur'ani gaskiya ne su san abinda alkur'ani ke faɗi gaskiya ne to za mu iya cewa yanzu muna ganin ayoyi daban-daban wanda ga sunan kodo lokaci sai bayyana suke yi a wannan lokaci namu daban-daban kaga wannan suna cikin ayoyi fil'afak kamar a ga giragizai sun yi wani irin formation sai su fidda rubutu mutane sun sha ganin wannan su rubuta Allah su rubuta la ilaha illallah kamar a ga itatuwa sun yi ganyayyakin su ya fidda rubutu ko a ga ayoyi ras a rubuce a jikin wa'insu halittu kamar yadda akan samu kamar 'ya'yan tumatur ko 'ya'yan kabewa akwai wanda ma an zo da shi ma 'ya'yan kabewa da sunayen Allah 99 kowane ɗaya kowane ɗan kabewa yana ɗauke da ɗaya daban-daban wanda aka tsaga cikin kabewa aka gani to da kuma gashi irin irin wuri din nan shi ma da yake wuri wani halitta ne a ciki wannan kokon da yake zaune a ciki ne da irin wanda muke ce mishi koɗi din nan katantanwa akwai halitta a ciki akwai wanda da ma yana ma da shi wanda ainihin akwai mai dauke da ayatul kursi kacif kaf rubuce ras a jikin a jikin wannan wannan wuri ne babba ya fito da ayatul kursi shi na koɗi ya zo da mai la ilaha illallah da mai muhammadu rasulullah akwai kuma mai wuri mai allah da mai muhammad da mai la ilaha illallah duk gasu nan ayoyi daban-daban suka ji an ce an ga wata akuya jikinta akwai rubutun allah da muhammad an ga wani eh, an haifi wani jariri jikinsa da rubutu ga sanin iri-iri irin wani duk nan ayoyi ne ko dutse ya agi ya fidda wani komin shi ga wa'insu abubuwan nan ne ga ayoyi ma iri-iri mana gani dubi irin wannan um, ambaliyan ruwan nan da aka yi mishi kina da eh, tsunami ko tsunami ne ko tsunami ne ba shi in yi duba zai ce mishi tsuni ne to wani mu ce mishi tsunami din kuma ba ka suke ce mishi an ce harshen mutanen japan ne asalin kalma ne <coughs> wanda ya yi wannan ambaliyan da ya kwashe komi amma ya bar masallatai har na kwanan nan wanda aka yi na japan shi ma kadari ya kwashe komi amma ya bar masallaci wannan ayoyi ne filafak to a ayoyi a filafak ba su gushe ba suna bayyana su dama can suna bayyana ba su gushe ba suna bayyana wanda za su nuna mutane gaskiyan al'amura to an fusin su a kansu kamar yadda aka ce wa fi anfusikum afala tadhakkaru kuma akan kanku akwai ayoyi halittan ku da kuma abubuwan da suke bijiro muku yau da kullum to har ya bayyana masu wannan gaskiya ne dangane da wannan akwai ruwayoyi daban-daban da suka yi ishara dangane da nuni da ayoyi fil afaq sunarihim ayatina fil afaq nan saidul kashani a tafsirin safi yana cewa za mu nuna masu hujjojinmu da dalilanmu akan abin da muke kiransu ya za gare shi na tauhidi da abin da ke bebe da shi a afakul alam ya sassa daban-daban na duniya duk ba wuce gane sai mu ce duniya za mu nura musu uh, da kuma akbar sama wal ard sassa daban na sama da kasa wa shamsu wal qamar wal nujum wal jibal wal bihar wal ashyar wal dawab a gani kaga ka afaq din kenan kuma duk muna gani ayoyi a wayannan eh, ana gani aya a rana da wata wani lokaci a ga rana a ga rubutu ras ko a ga hoto ko a ga wani abu mutane sun sha ganin wannan su shaida kan haka da wata da taurari da duwatsu su ma za ka sun tsage sun fidda rubutu ko wani abu mai kama da haka da koguna da itatuwa da dabbobi to da kuma fi anfusi da kuma su akan gansu ba <coughs> da da abin da ke cikin wannan na abubuwa masu ban al'ajabi na hikima wanda Allah ta'ala zai nuna ta wannan su gane cewa wannan abu gaskiya to sai kuma bayan ya faɗi wannan sai ce to bayan ya ce wannan a wani kauli abinda ake nufi kenan sai ce abinda ake nufi da wannan kenan rubi wa sai ce to ni kuma ina cewa in ji shi faidul ni kenan ya ce waɗannan mutane suka rika kafa hujja eh, a kan eh, sana'a sukan kafa uh, sukan kafa hujjan sana'a akan sane wato duk lokacin da ka ga wani abu da aka sana'anta ka san wani ne ya sana'anta ka zai zai nuna maka samuwan masana wanda ya sana'anta wato idan ka ga gini ya nuna akwai magini kenan in ka ga dinki ka ga akwai madinki kenan in ka ga kira ka ga akwai makeri kenan in ka ga saka akwai masassai akwai masaki kenan in ka ga sassaka akwai masassaki wa haka ba ko ba ka bane eh, ana kafa suna kafa hujja akan eh, samun sana'antaccen abu da akan shi mai sana'antar wanda ya sana'antar wanda shine kuma yake wannan shine halin mutawassidi ne minan nas ordinary people haka suke da sun ga abu za su kafa hujja cewa eh to dan na wannan ɗabi'an hankali ne yawa na wani balaraban ƙauye ma balaraban ƙauye da aka ce masa ana aka ce masa ya kai ka san akwai ubangijinka sai ya ce to shi bai taɓa ganin turoso ba kasu in saniya ta wuce tana yadda turoso a kan hanya ya ce to bai taɓa ganin turoso ba face ya san saniya ta wuce tun da ita take yin turoso kowalwar kuma bai taɓa ganin kafan dabba ya wuce ba face ta bi ta wurin wato yana nuna cewa yanzu idan idan ya zo idan mutum ya zo ya ga shaidan kafafun akwai akuya ta wuce ya san mai wuce kenan zaki ko kura akuya tun da kafa akuya gani eh, akwai wani kisa na wasu barayi suka je suka yi sata to sai suka sa ko na shanu kuma suka yi tafiya mutum biyu suka yi tafiya kamar mai kafa hudun dabba to mutuwa da suka suka ga sata amma sai suka ga kafan saniya shanu sun wuce suka tabbatar kuma shanu ba su yi sata ba kasan ba zai yi ainihin saniya ta sata ba ko su amma shaidan kafan dai ya nuna shanu ne suka wuce to sai aka dunga bin shanun karshe an kama su a bakin kogi da takonsu da suka jijjiru suna neman su hau jirgi su tafi kaga wato sun sun so su badda kamar sai a je to a ce a fara saniya aka yi saniya ta sata to an san saniya ba ta sata ko ba lura ba wato wannan yana ainihin eh, sana'a yana yana dilala akan masano to wannan da aka yi sana'a din aka nuna eh, dilala din sai aka badda kama sai suka gane lalle ba shi bane sun da eh, wannan abin da aka yi ta shine sata an balla gida an kwashi kaya wanda ake da bukata an fita da shi wanda ba ruwan tsaniya da wannan to sai aka ga kafan saniya sai mutane masu hankali suka ce lalle ba shanu suka yi sata nan ko ba lura ba da suka bi kafan koyale sai suka ga saniyar da sai zafi wato mutum ne yasa takon saniya to kaga wato bisa hujjan hankali ne wannan cewa sana'a na nuna masana'anci ko yawa to akan wannan mutane ba su yarda da tsoron takalidi ba za su yi takalidi da abin da kawai aka gaya musu ba kamar a ce musu ai ma ba wanda ya wannan abin hankalin su zai nuna ba zai yiwu ba ba zai yiwu ya zama haka nan idan iyaye da kakanni suka ce ai haka nan tun da muka gan shi haka yake da ma ba wani yi shi ba eh. Eh, kamar muna yara akwai itacen rimi a kusa da mu nan ta daɗan gaske duk wanda ba wanda ya san lokacin kowa yana ganin to sai suna suna wata almara wai a wani gari ne za a sare ta sai ta gudu ta zo na <laughs> to kaga yanzu misal wannan takalli da zamu da mutum zai girma ana ce mishi a wannan rimin asalin itace riminin ta gudu ne daga wani gari suna shawaran za su share ta sare ta sai ta gudu ta zo kai zaman ta nan to tana da girman gaske yanzu ina jin ta mutu tunda komai yana da ajali to eh, amma kaga wannan takalidi misali ka tun kana yaro an ce maka ta gudo ne daga wani gari ka san kana da hankali za ka fara tunanin cewa sai ka taɓa ganin sayan ɗayan eh, abin nan itaciya ta taɓa tserewa ka san cewa ba haka bane ke ko yawa saboda haka mutane ba suna wa suna amfani da wasu da bisa dalilin hankalinsu sun gane cewa akwai mai sana'anta wannan su ga sana'a su ci akwai wanda sana'anta ba sa dogara da takalidi ana ma'ana idan aka ce musu aka ba su wani bayani aka ce haka nan kakanni idiyaye da kakanni su ce hankalinsu zai ce ai kuma bai ko dace da hankali ba ko to idan haka nan ne kuma suna ganin kansu da abin da suke gani na sassa daban-daban kamar suna ganin kusufi da girgizan kasa da abin da ke bijiro musamman na ayoyi da kuma abin da suke ganin a jikunansu wani lokaci sukan ji yunwa sukan ji kishi wani lokaci sukan koshi wani lokaci sukan gamsu da mai ake sukan kashe kishi wani lokaci mutum yakan yi ciwo wani lokaci ya lafiya wani lokaci ya wadata wani lokaci ya talauci wani lokaci ya yarda wani lokaci yi fushi wani lokaci ya ji tsoro wani lokaci ya kasance cikin aminci duk an fusu kurmi to wannan duk dalilai ne na tauhidin Allah duk dalilai ne na tauhidin Allah a yi ce wani mawaƙi na cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wato ko mene Allah ta'ala yana da aya wadda take nuna shi ɗaya wato wani abubuwan za su nuna maka kasanto sun tafi a tsararas babu saɓani a ciki mai yin guda ɗaya da masu yin suna da yawa da an sami rikici lauka na fihi ma alihatun da fasadata da ma ba wai za su rikirkice za su rushe ne gaba ɗaya ne su arab ba za su wanzu ba sam sam saboda wanzuwansu in akwai iyayen gidin da suke sarrafa su suke jijjuya su in suna da yawa in suka yi rikici ko miƙewar gaji saboda kauni yadda yake da nizami nan wani bangare yana bukatan wani bangare kamar yanzu rayuwar mu nan inda za a cire rana shikenan ba za mu halaka to da akwai ubangijin rana in ya fushi ya dauke ranarsa shikenan an gaba komai zai da kuma idan ubangijin ruwa ya ce shi kuma ba zai ba da ruwan ba mai sai wargace in ubangijin iska ya rike nasa ko ubangijin eh, ainihin eh, ƙasa ya girgiza ta ko na duwatsu ya tumbuke su ko na ruwa ya amba duk za mu ga cewa abubuwan nan suna da insu jami tare suke sun haɗu ne a tare wannan yana bukatan wannan a ɗanfari da juna ta yadda ba zai yiwu wani ya zama yana da iko da tasarrufi da wani ɓangare na wannan abin ba da ko akwai mai iko da wani ɓangare to da an sami rikici mutane ba su yadda idaran hukumomi yake ina ne suka ji an yi gwamnati lafiya kuma ya tafi lafiya saboda rigingimu daban-daban wannan wani yana son mukamin wani zai dan yi zagon ƙasa zai asakala zai wa yansa abubuwa saboda in an ba da umarni wani ya bi wani ya kibi wani ya zagon ƙasa sai ga abubuwa suna ba su tafiya daidai me yasa to na al'amarin na Allah ta'ala na san tafiyar da sama da ƙasa ya zama shi baya samun waɗannan ne. mai yin shi kadai ne shike da iko kan kodu yawa to duk wayannan ayoyi ne ce to a cikin kafi daga Imam Sadiq alaihi salam ya ce nurihim fi fusihim wato za muna musu ayoyi a kansu ya ce fil almasku shafewa wato akan juya halittar mutum shi ne ake ce mai shafewa a juya halittar mutum zuwa wani abu daban ونريهم في الآفاق إن إن انتقاد الآفاق عليهم wato wayannan sassa su wo kansu kamar yadda muka ga in environment yakan yi kanmu kamar girgizan kasa misali da ambaliyan ruwa da wani abu ya haka irin wayannan afaq su inkilabi a kanmu kenan fayarawna lahi azza wa jalla fi anfusihim wa fi wa fil afaq sai su ga kuduran Allah akan kansu da kuma a cikin afaq na'am idan idan hali ya zo na jujjuyawa a jiki ai suna kiran Allah haka kuma in suka ga sun juyawa a afaq suna kiran Allah ko ko su waye eh, da za su ga jujjuyawa a cikin afaq kamar a ga wani biyu da ba a saba ji ba ko a ga wata iska ta jawo wani wani jangari ya zo ya mai wuri ba sai ga mutane sun ta magiya kuma a lokacin ba su tunanin su je wajen scientist din su su ba su bayani mai ke faruwa kawai Allah za su kira in kuma suka da ainihin za su ga rashin ruwa fari misali sai su koma zuwa ga Allah ko su ga ambaliyar ruwa sai su kira Allah jujjuya a afaq ashe ka sun san ashe ke da iko ke idan suka ga jiwe ga kansu ma ka balik idan ciwo ya zo sai ga sun koma ga Allah idan wani eh, juye ya zo a jikin mutum sai ka ga ya koma yana tunanin to Allah ya fitar mashi da ya fi da shi daga cikin wannan hali kuma haka aka ce hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq qala khurujul qa'im alaihi salam shine shine ma'ana hatta ya tabayyana lahu annahu al-haq yace bayanan qayyim ne alayhi huwa al-haq min indillahi azza wa jalla yarahu al-khalqu la budda minhu eh, shine shine haq daga wajen Allah halitta duk za su ganshi ba makawa wato ayoyin da za mu nuna musu har ya zama bayanan a ka'im ba wani tantama dangane da shi a cikin wani ruwaya kuma hasfu wa masku wa qazfu a wani ruwaya da an ce shine ma'anan aya a cikin alfa afaq hasf shine kaman girgizan kasa da mutum mas shine kaman shafi juya halitta shi shine kaman jifa ainihin kaman a wurgo ko tsawa ko irin duwatsu akwai duwatsu daban-daban da sukan wani lokaci sukan faɗo akan a gari akwai wanda suka suka shekarun baya a ƙasar nan mutane kuma sun san ayace daga wajen Allah don gari ya haske kai kace rana ne da tsakan dare hasken da abin ya zo sai ya faɗo a garin duk garin suka ji sun motsi aka ji aka ga wani dutse ne ya faɗo ce to kun ga wannan dai darasi ne kuma dai in Allah ya so yana iya aikawa da shi gidan gwamnati to amma sai ya aje kusa da gidan gwamnatin ko gwamna ya yi hankali amma dai bai hankalin ba bai hankalin ba to da kuma dai mai jifansa yana nan tafi insha Allah to ayoyi ne in ka fara ganin dan zungura irin waɗannan kaga da kazfi su eh, an tambaye shi kuma dangane hatta ya ta bayyana har ya bayyana sai ce kala da'za zaka ka qa'im alaihi salam Allah ya ta bayyana ke a cikin littafin da ake cima irshadul mufid daga imam kazim alaihi salam yace alfitanu fil fi afaqil ardi wal masfu fi a'da'il haqq wannan shine afaq da fi anfusihim kenan afaq alfitan fi afaq fitunoni su dinga bijirwa ah, yawa ah, fitunoni nan suna iya zama ga sunan iri iri da ma rudewan mutane ko a rudun kar mu ce eh, samawiya ko ardiya da ma na mutum in mutum ya rude shi ma ba wani aya bane zai rude je ta baganiya ta buge-buge da cinne-cinnen wuta ba ka ganin wannan ma duk ya rude fara cewa to menene to ka gani da a doshi ma ayoyi wato ainihin fitinoni su ma ayoyi ne sannan masu fi a da'ir haq shafe makiya gaskiya ruwayan imam kazi to shi kuma fairul kasha ne ce ni ana ganin shi alaihi salam yana nufin in yace ka annahu alaihi salam arada zaraka in na ma ya kunu fi rij'a ko da yake ruwayan sarahatan ba ta ce rij'a ba amma shi faidul ne ce kamar dai inda ya yace filafaki ya ce ainihin fitan fil afaq da a da'il haqq sai ce kamar fa yana nufin rij'a ne to yayin zuhurul qaim alaihi salam yayin da zasu abubuwan ban al'ajibi da abubuwa baki a sassan kasa da kuma su akan kansu hatta bayyana masu shi wannan shine imam na gaskiya da su gane cewa da imama da wulaya nasa ne kuma san cewa bayanan wannan imam gaskiya ne wannan kuma ga masu jayayya ke eh, to sannan ƙarshen magana awalam yakfi duka rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ashe bai wadata ba ya zama cewa ubangijinka mai iko ne mai shaida ne kan komi yana nufin awalam ya fi ka shahada bai ce ka shaida ba kenan rabbuka ala kulli shay'in dalilin alai cewa ubangiji ka komi yana nuna yana koma yana yana shaida ne zuwa ga Allah eh. awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid to wannan annahu ala kulli shay'in shahid shi annahu yana koma ga ga ubangiji din ne cewa ubangijinka mai shaida ne kan komi bai wadata ba nan ya sai fasara shi da cewa rabbuka ala kulli shay'in dalilan alai yawa wato ma ba laifi wato kowane abu mai shaida ne ga gare shi ke ba shi mai shaida ne cewa kaman wa fi kulli shay'in lahu ayatun kidan tadullu ala annahu wahid bai shi ka shaida ba kowane abu ya nuna maka cewa akwai Allah ko me yana nuna maka wani ya ce ainihin a cikin misbahu shari'a daga imam sadiq alaihi salam yana cewa al'ubudiyatu jawharatun kunhaha ar min وما فقد من العبودية rububiya في الربوبية وما خفي عن الربوبية أصيب بالعبودية ainihin ubudiyya bauta kenan ainihin jauhari ne ko kuma ce jauhara ainihin ta shi ne rububiya abinda aka rasa na ubudiya za a samu a rububiya wanda ya ɓuya a rububiya za a gane shi kuma a ubudiya Allah ta'ala yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi har ya zuwa faɗin Allah ala kulli shay'in shahid ay mawjudun fi gaibatika wa hadratika wato Allah ta'ala samun ne a fakuwanka da halartanka wato a kowane hali ke ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim na amsu masu shakka ne dangane daga mawa ubangijinsu kamar ba su tabbatar ba wato kenan ya Allah ta'ala ya cewa su ɗan mutane masu aikata miyagun ayyuka masu aikata miyagun ayyuka kuma ba su jin wani responsibility ya hau kansu ba su tunanin mummunan karshe to su ne kamar suna shakka ne kan cewa to za a gamu da Allah kuwa za a gamu da Allah kuwa yanzu mutumin da yake aikata laifi ya aikata laifi alhali misali ya san cewa kowane al misali mutum yana ya san cewa ana ganin sa ko an sa kamara tana kallon sa kamar yaje yaje supermarket inda aka ɗauko kayan na gunguro a zo wajen kashiya a biya to amma an makala kamarori wasu ma ainihin in ka duba za ka ga kanka a sikir wanda ke nuna kamaran tana kallon ka to idan mutum ya je ya shiga wani lungu yana ɗaukan abubuwa zai iya ɗauka ya tura aljihu yana in ya duba haka sai ya ga kamara tana kallon shi sai ya duba sikirin haka sai ya ga an gani duk da ka sai ya tura ai ba zai ba ko yawa idan haka ga ya dan shiga wani rungu ya dauki wani abu ya koye me yake tunani ba a gani ko da yake ko yana shakkan cewa ana ganin to kamar su masu aikata miyagun ayyuka kamar sun dauka ba wani ranar za a yi musu hisabi dun da ainihin da kamar wannan mutumin tun da ya san ya zo jan kaciya dama an buga ma dan sanda waya an ce to ga wani ya zo ya yi kaza kawai in ya zo sai a sa masa ido a ga zai fito da abin da ke aljihun nan nasa ko ko zai ne kokarin ya fita da ya wani sai a tafke shi akwai wata da ta yi wani haka na aka ce kuma yar wani babban masaraki ne a kasar laraba ta je london ta shiga wani babban kanti na masu yayyan gadara sai ta ɗauki wata rigan sanyi sai ta ɓoye sai ta zo ana kalanta da sai ta fita sai aka ce mata wannan rigan sanyin fa sai ta yi dariya ta ce ai dama tana son ta gwada musu ta gwada ta gani ne ko ana iya sata lafiya lau wai ba tana da wai ba tana da son sata mai ta son ta gani ne ko daga sai za a iya sata na haka dai ta ce to kenan sai alkari ko ya ce to shikenan ya mata eh, tara mai tsananin gaske wanda yake za ta iya yin ma masana'antar wannan suwaitar da ta sata ta ce to ta da yanzu ta san cewa ana ganewa ana sata to wato kenan abin nufi a nan shine in har mutum ya tabbatar ya kina cewa zai zai ga sakamakon abin da yake aikata amma sai ya aikata me yake nufi in ma dai abin da yake cewa shine ban yadda ba ko ina shakka ko kuma bai da hankali ko ba lura kamar kana mutum yana tafiya sai ka ce kai mai tafiya gaban ka rami sai ka ga ya miƙe ya je faɗa rami in yi ci gaba waje zuwa wajen rami me yake nufi bai yadda da gaske ne da rami ba da in yana da hankali bisa ka'ida bai kamata ya je faɗa ramin ba ko a ce gaban ka rami ko kuma mutum ya shararo mota a ce dakata gada ya rifda sai dan karo mota a guje me yake nufi ba wani ba wani rubdawan gada nan yawa ma'ana cikin yana shakku ke wannan wannan ko da ko in yace mana yana da yaqini zai ce mishi to wannan yayi maka yayi kama da baka da hankali dun ba aikin masu hankali kenan dun mai hankali in ya san akwai abin da zai gamu da na sakamakon aikinsa dole zai rika lura da aikinsa to shi innahum fi miratin min liqa'i rabbihim su masu shakku ne dangane da gama da ubangiji kamar sana da ba za a gamu da Allah din bane bilhassil ma masu aikata miyagun laifuffuka abinda suke cewa shi ne ba lahira da aikin su ba da ko da basu fara da bakin su suna cewa ba lahira domin suna aikin kamar kai ka ce ma ba abinda zai faru ala innahu bi kulli shay'in muhit wannan kalman ala jawo hankali ne shi fa Allah ya rutse yake da komi wato duk abin da ake aikatawa yana nan sanin shi daga ciki akwai littafin masu aikata laifuka la ya da kabiratan wala sagiratan illa asa ran da za a bashi littafin sai ce mali hada da kitabi la da sagiratan wala kabiratan illa asa ashe duk abin da yake ana muraqaban shi ana rubuta nan yace alimun bihi muktadirun alaihi la yafutu shay'un wa ta'awiluhu yustafadu mimma fil misbahi wato ainihin ba abin da ya kubuce masa dangane da ala innahum fi miratin min liqa'i rabbihim a cikin littafin itijaj na tabras ya an roito daga imam musa bin ja'far daga babansa daga iyayensa daga hassan bin ali alaihi musallam ya ce wani bayahude daga yahudawan sham kuma daga cikin malamansu ya ce ma ali alaihi salam ya ce wannan musa dan imrani ne Allah ya aiko shi ya zuwa fir'auna kuma ya nuna masa babban aya wato kamar shi bai hudan yana kafa hujja ne ga da amirul na ke to ai ga Musa Allah ya aiko shi sai ya nuna ma fir'auna babban aya ayatul kubra sai ali alaihi salam ya ce da shi haka nan ne kamar da kace kuma muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah ya aiko ya aiko shi zuwa fir'aunoni masu yawa ba fir'auna daya ba misalin abu jahal bin hisham da utba bin rabi'a da shaiba wannan cikin mangadanci amirul mu'minin yana fata fir'aunonin da aka aiko manzo Allah zuwa gare Abu Jahal bin Hisham da Utba bin Rabi'a da Shayba da Abu Bakhtari da Nadar bin Haras da Ubay bin Khalaf da Mumba da Nubay ‘ya'yan Hajjaj da biyar na mustahzi'in akwai walid bin mugira al-mahzumi da amir bin wa'il al-sahmi da aswad bin abd yaguf al-zuhuri da aswad bin muttalib da harith bin duladila harith bin duladila an ce duladila din uwarsa ce ana ce masa ko me duladila kuma sun sunan dai uwarsa ce akwai ayan ina ka kai na kar mustazi inda sanu muna zuwa kai za mu ga mustazi inda adda Allah ya yi maganin su to sai ce فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم هل تبين لهم أنه الحق duk kuma waɗannan manzo Allah ya nuna musu ayoyi ba aya guda da irin na Musa wanda ya nuna musu ayoyi a fil afaq ya nuna musu ma a kashin kankansu wanda yake nufin su taurin kan nan fir'aunonin duk da ba suna da mulki irin na fir'aunan Musa ba ne fir'aunan Musa yana da mulki har ma ya kawo da mulkin su alaysa bi mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana kawo da mulki to amma su nan ba ma balagu mu ishara ma atainahu ba ba su kai ko ɗaya bisa goma abinda da aka ba wa ba ko ɗaya bisa dumin mulkin fir'auna suna da shi amma taurin kai irin nasu ba kaɗan ba sun ga a wani ruwaya an ce ainihin sun taɓa zuwa suka ce ma annabi to ai nuhu ya zo da tufan musa ya zo da sanda isa ya ta da matattu wane ya kaza duk suka to kai kuma na naka ayo <clears throat> sai ya raba su ya ce yannan su je wuri kaza za su ga wannan ayan wannan suka je duk kuma ayoyin nan duk suka gani har da cikin ma ainihin cikin ayoyin inda ya hada su da amirul mu'minin alibin bin abi talib zuwa wani wuri wanda suke cewa a tada matattu ya tada musu mutane daga kabarwa to suka dawo aka ce to yanzu ya in ce ko sai imani suka ce ba su yadda ba kamin sun ga ayoyi a ƙashin kansu na in sun su ma sun irin na fir'auna da aka sa musu fari suka ji wahala suka zo suka ce mun gama ka da zumunci ta kai ma mun ci eh, buzu da jini ni ban san yadda a ci wannan ba buzu gashin buzu a yago a hada da jini a ci saboda tsananin yunwa sun rika cin gashin buzu a fada da jini a abinci saboda tsananin fari ba abinci suka ce mun gama ka da zumunci ta kai mu mun ci shine wannan buzu da jini har mun hambadi ƙasa to sannan aka ɗage musu eh, fari to amma dai ayat bil afaq wa fi anfusikum duk sun gani to wannan karshen sura kenan ah, a cikin littafin da ake ce masawabul amal da majma'ul bayan na dabrasi daga imam sadiq alaihi salam wanda ya karanta hamim sajada zai zama yana da haske rana da kiyama iya ganinsa kuma da farin ciki kuma zai rayu a duniya mahmudan magbuta wannan na karanta muku da tarjama din ya ce man qara'a hamim as-sajda wannan suran kina ake ce mata hamim sajda ana ce mata fussilat ana ce mata hamim sajda kana lahu nurun yawmal qiyamati madda basarihi wato ya kan ganin sa yana da wa sururan wa ashafi dunya mahmudan magbuta zai rayu a duniya kuma lafiya lau a cikin hisal shi ma littafi ne daga imam sadiq cewa azaim hudu ne suraye da ake ce surori da ake ce musu azaim guda hudu ne wannan tana ciki mun yi nan bayanin a farkon alif lam min sajara farkon wannan sura ma mun faɗi cewa da bayani dangane da azaim sune alif lam min sajara wadda take kusa da lukman har ma ana ce masuratul luqman na sajada sai ita muka fara karantawa ita ce suran suran sajada na dole sai fusilat sai wannan jimi da ikra surori hudu ne a zaya ana jin na yi bayanin wannan a farkon fusilat da babu kakan amai to karshen sura ke insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shirin da ke ci ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar